الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا ta ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na umdatul akam min kalami khairil anam alaihi salatu wa salam wanda fadilatu sheik al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani bin abdul wahid bin ali al-jama'ili al-hanbali ya rubuta rahimahullahu ta'ala A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya don haka za mu tashi a darasi na 93 a kitabul jihadi ɓangaren da yake bayani dangane da jihadi ko ba mu kai wajen ba akwai sauran hadisai ko? yaya mun karanta ya za muka ce kowa ya kamata yau ya zo da takwabinsa tun da za a shiga kitabul jihar to ban ga mai takwabi ba balle bindiga ban ga mai jan rawani ba sai mai fari rawani eh saboda idan mutum ya ɗauko jan rawani to ya gwada ya zo daga yawa jini kenan Eh, ko ma menene zai faru ya faru to shi ma mai maganar bai zo da takwafi ba balle bindiga babu rawani ba da rawani balle farin rawani to Allah ya samu dace don haka wannan babi ko wannan bangare na jihadi mafiya yawa idan aka ambata sai mutane su ga abinda ba a yi ne a yanzu eh ya yasa wani lokaci waɗansu ba su baki muhimmanci alhali kuma ba haka ba ne saboda jihadi kalma ce daga jahada yujahidu mujahadatan in aka ce wato mutum ya yi aljihudu a aljihadu aljihadu almujahada akwai wahala akwai takura kai wani aiki ne mai wahala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya yi jihadi fa innama yujahidu eh, saboda jihadi wani aiki ne na wahala da kokari don haka ya tafi kashi biyu ko ma mu ce kashi uku kashi na farko mutum ya yi jihadi da ransa da son zuciyarsa da ra'ayinsa ya yi jihadi tsakaninsa da abin da yake so ko baya so mabiya yawa rayukan mutane da suke gani la'ammaratun bi su'i umarni suke yi da miyagun abubuwa saboda haka idan baka yi jihadi ba ka dage to za ta kai ka ta baro ra'ayinka zai kai ka ya baro ka son zuciyanka zai halakar da kai wani lokaci sai ka danna zuciyanka kun ga ko karatu ne inda har kana son ka samu karatu wallahi sai ka danna zuciyanka in kana amma haka ne ko in kana son ka samu lafiya kima haka ne saboda akwai abin da za ka dage kai ta roƙon Allah idan Allah ya ce taimake ka sai ka samu amma haka kawai kana kwanci Allah ya baka kudi ba zai yi ba wala ga dalimta anna sama'a la tumtiru wala fitra ai sama ba ta ruwan kuli ko ruwan saman da ake yi in baka je ka gyara gona kai kuda kai shuka ba tsirrai ba za su fito ba sai tsaye yayi su fito eh maka ya fito ko kuma ka je ka shuka bayan ka shuka an yi ruwa ya yi fiyawa ka ce ba za ka nome ba saboda Allah yana da mala'iku kai waye da mala'iku za su zo su maka noma kai waye saboda haka in wajen neman kuɗi ne sai ka dage sana'a sai ka dage harkokin kasuwanci sai ka dage neman ilimi sai ka dage aljanna ma sai ka dage ba baka dage ba zai wahala ka samu aljanna mutumin da yake kwance ba zai samu aljanna ba to wannan shine ake ce jihadun nafs kowa yana iyaka kokarin sa yi kokari ya yaki son zuciyarsa ya yaki ransa sai na biyu jihadin da ake kiransa na ilimi malamai sun ware shi babi na musamman saboda abin da ake fahimta duk wanda yake neman ilimi da wanda yake bada ilimi su 24 hours suna samun lada a wajen Allah subhanahu wataala dalilin da yasa idan ana karantarwa ko mutane su zauna ko kan su zauna mai karantarwa kada ya damu da wannan ya ci gaba da karantarwa Allah zai baki ladansa ko ku zauna ko kan ku zauna in wani ba a zama ba zai yi ba sai idan ana zama to kai na ruwanka idan mutane ya kasance ba sa kyawa ko ba sa bukatar karatu to kai kai domin ka sauke nauyin da yake karka mai neman ilimi ana neman masa gafara malamin da yake karantar da ilimi shi ma ana nema masa gafara saboda haka shi ma wannan jihadi yana da nauyi mutumin da zai jihadi wajen neman ilimi kuma ya jihadi wajen karantarwa kun ga yanzu dan karatun da muke tsakanin makariba da yi kai wani lokaci sai karfe biyar da rabi ko karfe gida. sai ka ji abin ya kungule ka ka ce anya ni karatun na yau ba za a daga ba ma ba za a soke ba kuwa kamar yadda kai ma zai ka yi fada da shaidanin ka rike zuwa wajen karatu warai da gaske yau zai rinka bijiro maka da abubuwa iri daban-daban duk abin da zai amfane ka ke ɗan ba zai bari ka amfana ba musamman akan abin da ya shafi neman ilimi da kuma ba da ilimi saboda haka ya sa malamai suka ce jihadi kashi na biyu kenan duk mutumin da yake neman ilimi ko bai kwana yana sallah ba ko bai azumin litinin da alhamis da sauransu ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai baki lada tamkar a kowace rana yana azumi a kowane dare yana wani dare har gari ya waye wanda ko ba wanda zai yi haka ko malamin da za a yi masa kirari kwana sallah eh ku zaman lokaci malam sai a zuga ya ce kwana sallah ko don kwana sallah ne tun daga isha'i zai tsaya yana nafila har asuba ta yi yana da wahala kuma kowane dare ma kai haka musulunci bai ce maka kai wannan ba ka kwanta ka yi bacci idan ka gaji ko ka yi baccin ka ya ishe ka sai ka tashi ka yi nafila ko da raka a biyu ne ya sa Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji kaga ta tajafa junubuhum anil madaji ya zana cewa suna nisantar da kwaikwafinsu amma akwai wajen kwanciyarsu akwai wuraren kwanciyarsu amma idan sun yi bacci sun gaji sai su tafi su yi sallar nafila da dauna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum eh to sannan kuma wannan bangare na biyu jihadi wajen neman ilimi jihadi wajen bayar da ilimin tunda yanzu duk wanda yake zaune a nan ba albashi yake biyar da ba eh hatta masu ɗaukawa? hatta yan agaji yan agaji za su go duk ɗawainiyar da suke yi da masu ɗaukawa ba wanda yake ba su albashi ina jin wani lokaci data ma sau da dama a cikin kudin aljihunku ne kuke sayan data me yasa su suke yin haka saboda su ma suna son su yi amfani da wannan dama wajen yada ilimi a duniya don Allah ya ba su lada abinda muke fata da su waɗanda suke yadawa da mu da muke zaune muke karatun da yan agajin da suke dafa mana don agaji ba zai ko kuda ba zai bari ya zo ga cikin ka ba amma jiya wani kuda ya dame ni a nan shi kuma wanda yana cikin gani <laughs> eh. <laughs> yau abinda ake fata ranar takin alkiyama duk a samu aljanna matsayi guda daya yadda ake haɗe a nan ya kasance aljanna ma a haɗu gaba daya saboda muhimmancin ilimi da bayan da ilimi shi yasa aka ce jihadi na neman ilimi amma ba a yi maganar jihadi neman kuɗi ba wanne ya fi wahala ina jin da neman kuɗi ya fi wahala kuma wallahi sai kai ta nema ba za ka samu ba amma ilimi yana da wahala a kai ka neme shi ba za ka samu ko da ɗan kaɗan ba sai ka samu wani baba karansa saba'in ba kasuwan da bai zaga ba har kasuwan da da aka yi yayin ta yanzu babu ita kamar kasuwan alamari kamar kasuwan beti eh ka san kasuwan beti ba ka san kasuwan beti ba nan kafin aje mai sau a'a to kasuwan yayu ina jin yayun masu sun zamo haka shi ko eh ka gani saboda abin da ya shafi duniya ne masu mulki yadda suke neman mulki kana ganin babu wahala a ciki eh don siyasa a lokacin da yake campaign yana taka ko ina ya shiga ko ina kana ganin babu wahala a ciki amma sai ga mutum ya gama kara da kasan katakun da kaf gaba daya amma duk ƙuri'arsa bai wuce guda dubu ɗaya ba wannan ya gwada dubu ɗayan nan ma ba duka danginsa ne suka zaɓe shi ba amma ya zaga kasan katakun kaf gaba daya a banza amma ban da ilimi eh shi ba za a kwatanta shi da sauran ba jihadi na gaba shine bisaiti wa sina jihadin da ake yin sa da takwabi da makami wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi khalifofi ma suka zo waɗanda suka zo a bayan sa suka yi har ya zuwa wani zamani mai zuwa idan kafirai suka hana musulunci walwala to ba za a bar su ba amma in sun bar musulunci ya yi walwala to la ikira hafi dini su ba za a ce tilasta su karbi addini ba amma su bar musulunci ya yi walwala in ba za su bar musulunci ya yi walwala ba to dole a yi musu jihadi a yaƙe su أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا saboda zaluncin da aka yi to amma fa ba kowa ne kuma yake zuwa jihadi ba saboda idan ka dauki makami ka je jihadi ko ka dawo ne ko ba ka dawo ba to inda rikicin yake kenan ya za musulunci ya gwada yana da muhimmanci yayi wannan babban aiki ne hadisi na farko hadisi na da 419 an abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال سيوفه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري الصهاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ولا حديث عبد الله بن أبي أوفان رضي الله عنه kusan duk sahabban da za mu karanta tun daga nan har zuwa ƙarshen littafi mun ambaci tarihinsu a can baya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ba'di ayyamihi annabi a cikin waɗansu kwanakinsa allati laqiya fi hal wanda ya hadu da makiya ya je yaki na ɗaya daga cikin ranakun da annabi ya tafi yaki abin da yake so ya fara mana ke wanda ya hadu da makiya aka gwarza in tazara annabi ya saurara wannan ya gwada idan annabi ya je gari ya karɓar saurara in ya ji kiran sallah ba zai kai farmaki ba a gari in akwai musulmi guda ɗaya ba za a su saboda gudun kada a kashe shi hatsarin kashe shi babban ne ina fata an gaji. to annabi yakan saurara ko lokacin da ya tafi kai bara annabi ya saurara sai da gari ya waye tukuna sai ya kai musu farmaki shine wal adiyati tabha ya adiyati tabha kamar yadda Allah ya ambata cikin wannan tura. lokacin da ya kai musu farmaki su kuma matayensu ne suka tattaki da safe saboda mazaje suna ta mataye sun fito ɗiban ruwa da yara ƙanana kawai sai suka ga rundunan yaƙi sai suka gane rundunan annabi Muhammad ne suka ce Muhammad wal Kamil suka ce wallahi Muhammad ne da rundunan yaƙi suka yi ta ihu ashe sun yi haka ne da dabara saboda suna da ganuwa iri daban-daban suka rufe ganuwoyinsu saboda musulmi suna tsammanin riga sun ci nasara sai suka samu ashe akwai ganuwa bayan ganuwa waɗanda suka fito ne kawai aka gama su amma mafiya yawan mutane suna ciki amma da suka ce Muhammadu wal wannan fa da safi kenan irin safiyar nan gari ya dan fara wayewa Shi ne maza Allah ya ce Allahu akbar na zan na bi sahati qaumin fa sa'a sabahul Ya ce Allah mai girma in muka sauka wa mutane a farfajiyansu to farfajiyansu wato safiyansu ba za ta yi kyau sannan wani lokaci annabi yakan kai hari da yamma kama ban da tsakar rana domin saboda su cire jis na yaki shi ne in tazara. hata iza malafi shamsu har sai da rana ta goke kama fijin, sai annabi ya take yana jawabi marundunarsa fakala ya ce ya ayyuhan nasu ya ce ya ku mutane la ta tamannau liqa al'aduwi kada ku yi kwaɗayi ku yi begen haɗuwa da makiya don ba ku sanya ya a kare ba ko zai irin wannan kine fa abin da ya faru a yakin badar yakin badar an fito ba tare da shiri ba Allah ta'ala ya sa aka ci nasara kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idhnillah saboda haka aka ci nasara to waɗanda ba su samu halartar yakin badar ba sai suka yi ta Allah Allah wani yaƙin ya sake zuwa domin saboda me za su gwada cewa su ma jarumawa ne yakin badar mutum ɗari suka fita sai Allah ya kawo yakin uhudu sai sahabbai dubu ɗaya suka fito saboda haka in kai lissafi ɗari uku kan ɗaya a cikin dubu ɗaya saura nawa eh sauran wajen ɗari biyar da wani abu ko ɗari shida ko ba ka bane kaga ɗari shida ba su tafi yakin badar ba suna ɗauki suna Allah Allah to da aka zo yakin uhudu kuma sai yaki ya kwace yadda ake tsammani sai ba a samu haka ba sai ga mazaje suna juyawa a buge, abinda ba taɓa tsammani ba amma duk da haka Allah yake innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama tadallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kafaru wa laqad afa Allahu anhum eh wannan jumla ita take da muhimmanci ai yin farko labari ne lalle an yi barna an yi ta bargaza amma walaqad afa Allahu anhum walaqad afa Allahu anhum an samu kuskure amma Allah ya yafe mu kaga sai aka gwada tsokin nan da suka yi ko samu nasara ba akwai wani sahabi yake cewa babbarsa ya ce kisan wulakanci aka yi wa babbarsa saboda bayan an kashe mutane an yayyanka jikinsu ya ce su karan kansu ba su gane gawansa ba ‘yar uwarsa ce ta gane gawansa ta yatsunsa kawai ta sai ta lura da yatsun da ta ce wannan wane amma ta sauran dangan jiki ba ya gane yakin wuhud to saboda haka a ka'ida idan za a je ko jihadi za a je ba a Allah Allah haɗu da makiyadin ba san ya za a gari ba musulunci ya hana wannan me ya kamata a yi addu'a sannan na biyu kuma a yi biyayya a tsari saboda ba za ka rike takwabi kawai ka zauna a gindin bibiya ko ka gida, ka ce Allah zai kare ka ba a'a ya sa ba haushe yake cewa Allah ya ce taƙi in taimake ka duk da kasancewa ba aya ba ce amma maganan akwai gaskiya ciki don baka tashi ba to ya gwada ba da gaske kake yi ba saboda haka annabi ya ce ina muku gargadi ba mamaki annabi ya ga alama suna Allah Allah a hadu da makiya sai ta girbe makiya sai ta fille kansu fadribu minhum fawqa al-anaq wa dribu minhum kull bana kai ta dukan fawqa al-anaq wa dribu minhum kull bana mai yiwa da suke so su yi kenan eh, ya diribu na maza mai ya fauka lanaki mai ya fauka lanaki ya diribu na maza ru'usahum sai ta dukan wuyoyinsu shine aka ce fauka lanaki saboda in aka ce wuya me yake sama da wuya kai shine ya diribu na ru'usahum wa ya na kulla bana menene bana ta yaya za a hikina a fille yatsu eh saboda mutum aka je za a fille shi daga hannun sai ke yi to hannun masu ya haɗa suka ne ba a jira shi ne wadda ribu min hunkulla Na. to annabi da ya hana sahabbai ɗauki ya ce wasallallah al'afiya ko yaushe ku roki Allah ya bada zaman lafiya saboda takin hankali ba yi da kyau fa idza laqaytumuhum amma idan kun hadu da su fasiru ku hakuri wannan shi yake gwada cewa kowane abu sai an yi hakuri in kai hakuri zaka ci nasara saboda ka kada ka kare da wuri ko me kake nema inda yana da wahala ba to kai hakuri wa alamu ku sani annal jannata tahta zilalil suyufi lalle ku sani aljanna tana karkashin kubba ne to da wannan ne malamai suke ce jin daɗi in ka fassara da wani yare da maganan masu hikima jin daɗi yana karkashin kubba ne abin da yake halakar da samarinmu na yanzu ke da yawa mutum yana ganin kaɗan fito fesfes shi ma sai a son ya sa kaya irin wannan ya fito fesfes yana murmushi shi ma yana ɗaga gilas mai dictated one bai sani ba kafin ka zo ka sa wannan riga ka sa wannan mai rike ka rike wannan waya ko ka sa wannan hula kwari nawa ka tsallake tudu nawa ka hau ka gangaro eh masu nawa ka ratsa ta cikinku kibiyoyi nawa ka ratsa cikinku wahalhalu nawa ka ka tun mutumin da ba zai lura da wahala ba yana son ya ji daɗi to tunanin banza yake yi wa alamu annal jannata tahta zilalil suyufi aljanna tana karkashin inwan Kubba ne saboda haka in baka yi wahala ba ba yadda zaka yi Allah ya baka aljanna da wadansu suna raba aljanna haka kawai abulun suke raba aljanna wallahi ko annabi bai raba aljanna ba balle wani ba kauyen shegin kai raba maka aljanna ya baka aljanna eh ai gaskiyar magana kenan saboda haka sai ka yi aiki to idan kana son ka samu lada a wajen Allah aljanna kai tsaye babu rikici to ka dauki takwabi yi jihadi shine mahallin shahid namu ka dauki takwabi yi jihadi idan ya kama amma dai ga jihadin an faɗa ɗai ɗai ɗai har guda uku ko ka yi jihadi da mummunan abin da ranka take maka umarni ka yaƙe ta a kai ko ka yi jihadi wajen neman ilimi ko ba da ilimi ko ka yi jihadi wajen yakin kafirai ga nan kamar haka inda kana son ka samu aljanna cikin sauki wannan kenan saboda haka yan uwana samari inda ba dagewa kuka yi ba ba yadda za a yi mutum ya ci nasara in ka dage ma sai ka hada da addu'a duk sana'an da kake yi ka dage ka hada da addu'a in Allah ya kaddara za ka yi kuɗi za ka yi in ba za ka yi ba kuma ka haƙura domin talaucin mai yiwa ki zai kai ka aljanna za ka je lahira babu rikici da yawa a kanka wani lokaci na kan yi tunanin ce kai banda banda matalauci talakan najeriya wallahi wani zaman da yake a bakin hanya ya zagin mutane wallahi zai hana ki ga aljanna inda zai je lahiran da talauci zalla kamar yadda kala rawi ne fala ya ce ana ce kai wa yana ce dan najeriya za a ce wa malayu a wuce wuce wuce kai karka bata mana lokacin wuce saboda ya san ya sha wahala a najeriya eh, kawai malayu za su ce ka wuce kun ga ai yana da gaskiyarsa maganan da ya fara amma problem inda da ake samu shine za ga mutum din yana fama da talauci wannan ya zo ya wuce ya zage wancan ma ya zo ya zage ki wancan ya tsine masa wannan ana ganin ƙananan abubuwa ne mutum zai tara su da yawa in ya je lahira da waɗansu ayyukan lada zai biya da kamar kwanakin baya ne muka ambata talaka ne fa talakan talake ke amma ya bar samarin gidansa suna ajiye kare kare da 'ya'ya ma a gidan wannan mutum ya ajiye kare guda ɗaya a kowace rana za a rage masa lada kaman dutsen uhudu na ce to babu dutse a alamari ko a yayo balle mu buga misali da ke ko ba haka ne? amma akwai dutse a garinmu kamar dutsen kafin maraki ɗaya eh, duk wanda yake so sai je kwatanta da ke to ma yana talaka ta ina ma zai yi ayyukan ibada mutumin da yake sallah yana tunani iri daban-daban ba domin liman ba da in yi rinka tsofni da ba a sallah ɗaya sai ya yi guda shirin yanzu sallan da aka mata kabli da ba guda ishirin anya wannan ba gara a sake tafi gaba ɗaya kunga yana da daman da zai shiga aljanna cikin sauki saboda talauci da yanayin yadda manya da shugabanni suke takura talakawan Najeriya amma shi ma talakan wani lokaci matsiyaci ne da nasa bai bi dokokin Allah ba sai Allah ya haɗa ki da mugaye Allah ya tsare mu eh, maganin ta yi yawa ko na'am ثم قال النبي صلى الله Alihi wa sallam. a wannan yaki sai annabi ya yi addu'a ya ce Allahumma ya ubangiji munzilal kitabi wanda ya saukar da littafi alqur'ani wa mujriyas sahabi wanda yake gudanar da girgije wa hazimal ahzabi wanda ya karya rundunonin yaki daban-daban na kafirai da hizim waɗannan kafirai Allah ka karya su wansurna alaihim ka taimake mu a su amma kun ga duk da kasancewa ga annabi da addu'an da yake amma sai da aka gwarza eh saboda haka yakin bara ne yakin hunain ne yakin uhud ne ba yakin da daɗi ba ga annabin yana nan ga addu'o'in duk an yi ga kuma wahalhalu iri daban-daban saboda haka lallai jihadi babban abu ne kuma duk wanda yake so ya samu aljanna to ya rike jihadi tsakani da Allah عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أهلكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها الأرض في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها ونهديثنا حديثنا صحال بن سعد السائدي Allah shi kare ya shi ne sahabi na karshe wajen barin duniya a ina na yi bayani a can baya sai eh. ko mu yadda mu bayan <laughs> ya ce na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ribatu yawmin zama a ribaɗi na wuni ɗaya fi sabilillahi saboda Allah domin duk maganin da muke yi shine mutum zai abu saboda Allah idan ba za ka yi saboda Allah ba yakin banza ne ma umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu dina saboda haka sai akwai ikhlasi a ce. Hmm. abinda ake nufi da ribadi shine kan iyaka tsakanin musulmi da kafirai amma wurin da yafi haɗari to a da ana samun waɗansu bayan Allah jarumawa za su ce ba ruwanku da noma ba ruwanku da kiwo ba ruwanku da kasuwanci ba ruwanku da aure balle su tara iyalai za su je su zauna a kan iyaka suna jiran kafirai su kawo farmaki ko cikin dare ne su fara kare su kafin musulmi su shirya wannan shi ake kiransa ribaji a da ne ake ribaji amma yanzu kam yanzu babu wannan ribaji gaskiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani cikin Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru farabitu aka ce wannan shine ribadi babban ribadi kenan amma akwai kanana wata rana a hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da shi mun karanta a farko farkon littafin nan wanda annabi yace ala adullukum ala ma yanfa Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulullah qala iswabul wudu'i ala al-makarih وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط كما أن الرباط lokacin da ake tsananin sanyi mutum ya tsaya ya alola kamar yadda manzon Allah ya karanta ba kowa ne ke iya haƙuri ya tsaya ya alola yadda ya kamata ba saboda bai saboda amfani da ruwan sanyi a lokacin sanyi ba da daji wannan ma ribadi ne ya kaga da ake wani sannan kuma wa wasu kufa ila al-masajid da yawan fitowa zuwa ga masallaci yanzu kamar misali na ce waɗanda suke kusa ko waɗanda suke nesa kowace sallah mutum zai zo ya koma gida kowace sallah mutum zai zo ya koma gida an fi son haka ne wa kasaratu kufa ila al-masajid wa intizaru salati da salat wani lokaci kuma sai ka ce bari ka jira wanda ya sallan zahar ya jira la'asar mu ba mu cika yi ba wanda ya yi la'asar ya jira magariba wannan sai dan fansho to ina bai je ina liman <laughs> eh wani lokaci zai ka zaka samu wata yar majalisa a harabar masallaci zai yanka duba za ka yan fansho ne bayan la'asar suna jiran magariba to haka ne in aka zauna irin wannan majalisa banda gulma eh banda annabi manci kuna ji ko <laughs> kaza yawa idan za a yi idan za a yi wa'azi wa dattawa sai an yi ana ɗan ya <laughs> eh, ba a shiga kai tsaye <laughs> Allah ya taimake mu to wannan sauraron yana da muhimmanci wani ya je gida mai yawa ba zai dawo ba wani kuma zai je kama shiriri ta to gara ka zauna a masallaci ba kowa ne zai zauna a masallaci yana jira ya yi sallah yana jiran wata sallah to wannan an kawo mana misali ne a gurguje saboda haka riba ribatu min fi sabilillah duk wanda ya yi na nauni guda saboda Allah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha yafi duniya da abin da ke kanta wa mawdi'u sawti ahdikum min al-janna wato wurin ko bigiren inda za ku ajiye ku ko bulalan na ɗayan ku a cikin gidan aljanna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha fi duniya da abin da ke cikin ta to wannan fa ana magana ne da mutanen da malamai suka ce waɗanda ana magana ne da masu kiwo duk mutumin da yake kiwon ƙananan dabbobi ne ko mene za ka samu da bulalar ko da yasa na zama ko ba ka bani? ne eh. to shi ne sai aka buga misali da mutanenmu na ƙauye duk mutumin da zai je gona zai yi wahala ya je gona babu wani abu a hannunsa yana da wahala amma zai rike fatanya ba zai rike sanda ko zai rike wani ɗan itace haka a hannunsa to kai kuma yanzu fa akwai ki akwai key da holder akwai ki holda wanda wani ya ajiye shi yana da tsawo haka wani ma har igiya yake sawa to inda za ka ajiye wayanka ko za ka ajiye gilas ɗinka ko za ka ajiye ki ɗinka a cikin gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta to inda za ka zauna fa ya sa aljanna ba ku irinta aljanna sai wanda ya shiga gaskiya duk bayanan da za a maka wato zai ya wuce hankalinka Allah ya ba mu gidan aljanna saboda haka mutum ya yi aiki ya samu aljanna mai faɗi sannan warrau hatu ya hal al'abdu fi sabilillah duk yammaci ko maraicen da mutum zai yi saboda Allah yanzu waɗansu ba yan kasuwa ba ne sun yi maza maza sun rufe shagunan su sun kamo hanyar sun zo wajen karatu shi ma fi sabilillah irin wannan abu karkare na wani ya tashi daga wajen aikinsa wani ya taso daga majalisar sa inda yake zama shi ne warrau haka ya yi marake wani ya zo ya yi sallah masallacin nan wani ya yi sallah magariba a hanya ya karato domin ya saurari karatu ba wai a nan kawai ba a ko'ina walgadwatu haka ma sammakon da mutum zai yi an daga gocewar rana daga tsakiyar sama zuwa faduwarta walgadwatu daga fitowar alfijir ko gari ya waye zuwa tsakiyar rana kowanne daga cikinsu khairu mina duniya wa ma alaiha ka ba da muhimmanci ga wannan ya maka duniya da abin da ke cikinta saboda haka in kana neman duniyanka to ka yi aikin Allah sai ka samu aljanna cikin sauki amma ka ce za ka nauta za ka shiga cikin duniya to fa duk abin da ka tara ba zai ishe ka ba akwai wani mai kudi ma kwanan nan na ji an naɗa ki ɗaya daga cikin wane ne bankin duniya yana ta murna an naɗa ki duk kudin da yake da shi ba bai yi shi ba ka taba ganin mai kudi ya ban neman kudi eh kai ko ka zo ka kwanta a gindin mijiya ko ka zauna a kan bente ka sai to Allah ga mu gare ka saboda ka buga nan ka buga can ka abu ya gagara ka sai Allah ga mu gare ka wato ka je hakura kana jira amma duk wanda yake da shi wallahi ko malami ne ko almajiri ne saboda ni yanzu yana da miliyan ɗari, to zan je in sa ne da yadda zai haifar mun da miliyan 150 kuma na nausa abin yayi yawa wata rana zama ka wannan teburi ba zai ba zai ne ku ko ba ka bane saboda daman yawan kudinka yawan rigingimu iri daban-daban da za su zo su tabaibaye ka kuma daɗan nausawa wajen neman su kenan eh to Allah ya ba mu mai albarka saboda haka mutum ya yi sammako a ciki ya lanya aikin Allah tunda ubangiji ta'ala bai hana ka neman duniya ba amma ka nemi da tsari lokacin da kake nema kuma ka nemi lahira wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah a gaba sai aka ce me kada ka kuskura ka manta rabonka na ina abinda Allah ya baka na lahira ka nemi duniya abinda Allah ya baka na duniya ka nemi lahira wala tabgil fasada fil ard kai dai kar kai barna a bayan kasa saboda haka aljanna babu misalin kuma yana daga cikin abin da yasa ake samun aljanna cikin sauki jihadi الله ya samu dace أبي abi رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كذب الله ولمسلم تدمن الله لمن خرج في, في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي دامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مكانه الذي خرج منه إلى ما نال من أجر أو جريمة ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما ما أجر أو قديمة هذه زي بدا بيو amma duk abin da suke karantarwa guda ne hadisin babban sahabin nan abu hurairata Allah shi kare yadda da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi ya ce in tadaba Allah Allah ya zaba Allah ya zaba yayi lamuni wal muslim amma a ruwayan imam muslim tadammun Allah Allah yayi lamuni liman kharaja fi sabili ga duk wanda ya fita domin daukaka addinin Allah kun ga wannan ya gwada ko neman ilimi ko ba da ilimi ko kuma jihadi na yaki to ake nan hatta ma wanda ya hijira daga inda yake zaune ana farna ya ga idan bai bar wannan waje ya canza anguwa ko ya canza gari ba shi ma zai fada cikin wannan barna to shi ma wanda ya fita mujahidi to Allah ya lamunce ma kowanne daga cikinsu Allah ta'ala ya ce an udkhilahu aljanna shigar da shi gidan aljanna aw urji'ahu haka ne ko la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili babu abin da ya fitar da shi sai saboda jihadi domin dauka addini na musamman wanda suka fita yaki wa imanun bi da kuma imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da gaskata manzanni na fa huwa alayya damin Allah ta'ala yace ya zama lamuni a kaina an udkhilahu aljanna shigar da ke gidan aljanna abinda zai hana shiga aljanna shine bashi eh bashi ba wallahi bashi bai da kyau ko kada ko ma ne abinda yake ba ni takaici shine kana liman kana malami ka ci baki ka gibiya mutum yana liman yana malami yana mai wa'azi ya ci bashi ya biya ko ba ya fi masa aka yi ba Allah ya sauke Na. duk wanda ya fita jihadi saboda Allah saboda imani da Allah da gaggata manzannin Allah Allah ta'ala ya ce na masa lamuni zai shiga da gidan aljanna sun kuma ba kashe shi ba aw urji'ahu ila maskanihi ko in dawo da ke zuwa ga matsuguninsa allazi karaja minhu inda ya fita ila ma nala min ajrin aw ganima yana mai samun abin da ya samu na lada ko na ganima don akwai yakin da za a je a samu ganima akwai yakin da za a je za a samu ganima amma kaga mutum zai dawo da ladansa amma in bai dawo ba to sa gidan aljanna to wannan ya tattaru ne musamman da jihadi domin ɗaukaka cikin Allah ولمسلم أرواي إمام مسلم مثل المجاهد في سبيل الله مثال وندع يفت جهادي قوم جهادي سبود الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله الله كي يسمى وندك جهادي سبود يسمى مالمين أكرنتر وما الله كي يسمى ينأي دون الله نقوبة دون الله mai neman ilimi ma ko ne mai neman hadda yana so ya haddace Qur'ani saboda Allah ne ko dan saboda yayi burga Allah shi ya sani shi yasa ya kawo wannan fadara domin ya gwada maka cewa abinda kake gani a fili a idon ka fa ba shine hukunci ba wajen Allah mai yiwa yayi daidai mai yiwa sakon mace Allah sa mu dace na'am saboda haka wallahu alam bi man yujahidu fi sabili haka ne ko kamar salis sa'imil qa'imi kamar wanda yake azumi ko kowace rana yake yake tsayuwan dare a kowane dare duk da kasancewa musulunci ba ce mutum ya aikata haka ba yanzu akwai wanda kullum yakan kwana yana sallah to zai wuni yana bacci kuwa ko ba haka bane eh ko kuma akwai wanda kullum yana azumi in ga wanda kullum yana azumi to ka fara yake yi da sittin fara azumi sittin saboda zihari ko kuma ya yi kisa da ganganci ko da kuskure da ganganci an yafe masu ko da kuskure kai ko kuma ya karya azumin watan ramalana da rana da gangar mai azumi sittin ne kuma sittin din nan da ake babu yankewa to amma idan mutum ya yi sittin zai huta ko da rayuka guda biyu ne a ce direba ya dauko mutane kamar guda biyar a cikin motarsa ya kwasa a guje ya je ya dungure sai mutane uku suka mutu da mutane uku suka mutu a motarsa shi sai ya jinya ya mike ya dawo garo mutane biyu ma sun warke ko kuma ba su mutu ba to kaga mutane ukun nan da suka mutu a dalilin tukinsa to zai musu kafara sittin sittin sau na sau uku ɗaya eh, sittin sittin sau uku kwanaki nawa kenan ɗaya eh. inda yana da yawa to amma idan ya yi sittin sau ɗaya yana iya hutawa in ya farfado sai ya sake sittin ya eh, yaka ne in ya sake farfadowa sai ya sake sittin kun san yanzu tambayoyi suna yawa A kan cewa mutum ne ya kashe mutane da yawa wai kafaran azumi ko guda ɗaya zai yi ko kuma kowa sai ya masa nasa kuma muna jaddadawa kowa sai ya masa nasa in za ka yi a hankali ka yi a hankali saboda haka 14-14 ka je ka ɗebo mutane ka yi ganganci mutum arba'in suka mutu a fotin da yana da wanda suke shiga fotin sun kai arba'in ko? ɗaya eh, ko mutum nawa ne? to mutum talatin ne ko? to kaddara a ce guda ashirin a ce mutum ashirin suka je ana ce yi a hankali direba yi a hankali direba Allah ya riga ya kaddara ka taka burke sai burkin ya ki shiga sun ana samun haka to duk da kasancewa ba za ka zo ka ce kaddara ba ce don ka taka burki ya ki kamawa wannan ka bari sai ka je lahira ka fada a gaban Allah amma dai anan duniya ba za ka faɗi wannan uzuri a karba ba da ka je kawai sai mota ta hamzila wani abin mamaki mutum 20 nan take suka mutu ko kuma kuka tsira har da direba nan da direban ya mutu ya huta da dan sauki a yi mana ai bai rayu ba balle a ce ana bin sa bakin azumi fitin-fitin sau ashirin ina ba ta kun gane wannan ita ce ka'ida usuliya abinda ka'ida usuliya ta yi isharar kenan ai sai ka samu dama yawa to bai samu dama ba amma ya taki ga gawar wakil guda 20 to sittin sittin sau ashirin zai yi kafin ya bar duniya in ba ka ban yaje bayan ya yi sittin sittin din ma in yaje lahira sai ya yi karin bayani in ba za a bar shi haka ba Allah ya sauke na'am shine asaim alqaim wa tawakkala Allahu lil mujahid fi sabili Allah ta baraka wata ala ya dauke eh shine wa ana bihi zayyib wa tawakkala Allah lil mujahid fi sabilillah tawaffa Allah ta'ala ya dauke ga wanda ya je jihadi in an karbi ranta an yurkilahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna ya masa alƙawarin gidan aljanna aw yurji'ahu saliman ko kuma Allah ya dawo da shi lafiya kalau ma ajirin aw ganima tare da ladan da ya samu ko kuma ganima to kun ga wannan hadisi yana karfafa mana muhimmancin jihadi domin dauka addinin Allah karka damu don ka mutu a wannan hanya in ka mutu kai dan aljanna ne in ne baka dauki karuma ruma ba ko alaka kai in ne babu alaka kai a tattare da kai to zaka samu aljanna cikin sauki in kuma baka samu aljanna ba to ga lada mai yawa in an samu ganima ma ga arziki duka sai hadisi na 422 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع اللون لون الدم والريف ريف مسك wannan hadisin abi hurairah ne Allah ya kare da dake yake cewa annabi ya ce babu wani mutum da za a yi masa rauni shine makalumi ma min makalumin wanda aka yi masa rauni yuklamu fi sabilillah wanda za a masa rauni saboda Allah kun ga kenan koda ba kashe shi ba illa a yawmal qiyama face zai zo ranar takin alkiyama wa kalmuhu yadma wannan ainihin raunin sa yana fitar da jini allaunu launu dam launi din kala din kalan jini ne wa rihu rihu miskin amma kuma wato warin da yake fita ko iskan da ke kadawa jikin wannan jini na turaren almiski saboda haka mala'iku suna ganin sa sun san wannan ya je wajen jihadi ne aka yi masa wannan rauni za su ce to a kai dawo ba za ka bi wannan layi ba zo ka bi wannan layi saboda ya samu babban alama kamar yadda al'umman annabi yake gane su ta wuraren ina ta wuraren alola mun karanta can baya gurran muhajjali na min asarin wudu'in فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إيه idan al'ummomi suka zo ka kaf gaba daya su mala'iku suna gane al'umman annabi ta hanyar gaɓoɓin alola ya za za ka yi alola ka yi alola mai kyau in kana alola da lam'a to kana da problem you have problem saboda kana tsammanin wannan gaba za ta yi haske ba za ta yi ba saboda kana da matsala amma idan ka inganta alola kamar yadda manzon Allah ya karanta to kaga za ka fada cikin wannan guru mutane suna tafiya wajen wahala ana ce a ku ku biyo ta nan Allah ya sa muna cikin to haka ma wanda yake da rauni saboda haka ba sai an kashe ka ba ko rauni haka maka kuma ka warke Do ranar takin alkiyama wannan raunin zai dawo kamar sabo ne kai ba za ka ji a jikinka ba amma alaman tana nan domin saboda mala'iku su waro ka eh, in ba haka ba za ka bata ribibi Allah ya samu dace eh hayyata za a gane kenan na'am ana bi ayyuba al-ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أخرجه مسلم wannan hadisi karin bayani ne bisa wani hadisin da makaranta can baya in kun lura za ku ga yau karatu muna yau eh, saboda mun riga mun yi introduction mun yi bayani da yawa a cikin mukaddima wannan hadisin abu Ayyubal ayyub ne, shi ne mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ina a birnin Madina mai masaukin annabi a birnin Madina da sai annabi ya ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalwatun fi sabilillah sammakon da mutum zai yi saboda ɗaukaka addinin Allah aurau hatun ko maraitin da mutum zai yi saboda ɗaukaka addinin Allah yammaci kenan khairu mimma talat alaihi shamsu ya fi alheri daga abin da rana ta fito a kai wa garabat ko ta faɗi a kai wato ta fi duniya da abin da ke ciki kwarai da gaske saboda rana tana haska duniya wannan ana faɗa maka fa da gidaje da motoci da komai ba hana ka neman duniyanka ba amma ka nemi lahira kuma idan kana da karatu ko kana sauraron karatu to ga hanyar da za ka fi bisa karantarwa da ilimi za ka samu lahira cikin sauki za ka samu aljanna cikin sauki wani hadithi imam muslim ya fitar da hadithi. to ga hadithin yaron gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake karfafa wannan ana anas bin malik radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري وانا حديث أنا صمال الله قال يجارك يشي النبي ياتي غزوة في سبيل الله ثم كنت ذاك يدومين أوكك الدين الله أو روحة كو يمتي خير من الدنيا وما فيها هي في الدنيا ده أبن دكي فكي إمام البخاري يتشد وانا حديث saboda haka a nan hadisai guda uku na manyan sahabbai guda uku suna karantar da abu guda daya hadisin abu huraira hadisin abu ayyub al-ansari da hadisin anas bin malik radiyallahu anhu dama haka hadisai suke wannan na karfafa wannan wannan na karfafa wannan ko da an samu sabani wajen lafuzza ko daukewan wata kalma ko karin wata kalma za ka samu manufan guda ɗaya ne su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya koyan uwa mala ya kawo mana waɗannan hadisai ne domin ya tabbatar mana da cewa jihadi fa ba karamin abu bane sammakon da zaka yi wajen jihadi ko marakin da zaka yi wajen jihadi to hadisin mu na tun da lokaci yayi kusan kurewa ana bi da al-ansari radiyallahu anhu qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله طلبه قالها ثلاثة to za mu shiga ɓangaren da yake bayani akan annafa menene Shi ne hukuncin kai idan an yi jihadi an samu ganima idan aka samu ganima kan zuwa raba ganima to bayan an raba shugaba yakan ya ƙara wa masu ƙoƙari yakan ƙara wa masu ƙoƙari domin lokacin da za a raba ganima daidai wa daida aikin wani ya fi wani duk da kasancewa sun yi domin Allah ne to akan iya gane jarumawa a cikin eh, ko yanzu da muke zaune a masallacin nan da kwamitin masallaci su kwamitin masallaci da kansu sun san wanda suka fi ƙoƙari a cikin ko limaman da suke jan musalla mun san waɗanda suka fi ƙoƙari ko cikin 'yan agaji mun san masu kokari mun san malalata ko ba ka bane ana samun wani za ka ke aikin agaji shi inda za ka zo kuzarinsa wajen rabon abinci ko ba ka bane eh, amma a hau fol waya ko bishiya a ɗaura lalfika sai ka ya ce kafansa na ciwo ko gwiwansa ba za ta iya laukwasa ba eh ko wani abu makamakin wannan to a zamanin annabi hatta cikin sahabbai in an je jihadi an samu ganima a raba kullum su annabi kan gara musu wannan abu kata da alansari da aka ce akwai kissa yakin hunain alkur'ani ya ambaci yakin hunain saboda sun tafi yakin hunaini da takama saboda an yi yakin hunayin ne ba da fatti makka bayan an ci binnin makka sai annabi ya ce zai je hunayin to daga binnin makka aka wuce hunayin alhali akwai waɗanda ba su taɓa zuwa yaƙi na musulunci ba lokacin da ake tafiya a fatikin rundunar annabi saboda tsaban yawa wannan suna cewa lan nuglab al yawma min illa suka ce yau ko duniya za mu yaƙa ba wanda ya sai ci nasara a kan akwai sabin musulunta ban san ka'idodi ba amma kofin hannu da aka yi yakin badar da uhudu da su aiko sun san yadda al'amarin yaki yake da annabi din ana iya samun matsala to suna faɗin haka abukata da al'asari da yake shi aka kawo abin nan nasa bari mu fara ambaton nasa yace suna zuwa sai suka haɗu ya haɗu da wani daga cikin kabilin abin nan kabilin hawa domin su ne mutanen wannan bangare yace suka gwabza takwabi da takwabi yace Allah ya baki sa'a yi masa mummunan tsara kun san da yayi masa mummunan tsaran nan kawai sai shi wancan wanda yake kafiri sai ya sake takwabinsa sai ya zo ya kama abokata da ya rungume shi ya matse shi abokata da ya ce wallahi sai da ya ji warin mutuwa saboda tsaban matse shi da yi ya ce sai mutuwa ta zo masa to lokacin da mutuwa ta zo mutum bai da ƙarfi ba zai yi mana ya ce shi ne sai ya sake shi da ya sake shi ya yi numfaki shi ne ya garza ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yakin hunayin bai kyau ba da farko tunda manzo Allah ya sha wahala mutane da yawa sun gudu shine yaki na biyu a cikin tarihi ƙwalo-ƙwalo wanda mutanen annabi sai gashi suna gudu saboda yadda aka fito musu maza Allah bar shi daga ke sai waɗansu sahabbai wanda ba su da yawa annabi kuma baya guduwa wajen yaki duk yadda aka yi ba zai gudu ba ko dai ya shiga aka yi, ko Allah ya kare da dama haka ne shine maza Allah yana kutsawa su kuma sahabbai da su Abu Sufyan da sauransu suna rike ragaman dokin annabi domin saboda kada ya shiga cikin kafirai saboda kifiyoyin da ake ruwanku yadda ka san duwatsu dama tsakanin duwatsu da duwatsu ne yake akwai duwatsu su annabi suna tafiya a ƙasa ba san cewa waɗannan mutane sun hau kan duwatsu ai da kan duwatsu suke harbo su in suka yi magana sai ga duwatsu kaman guda ai sai yanzu kifiyoyi kaman guda ɗari eh lokacin guda suke jefowa ai yasa suka rikita mutane annabi ya ce anan لا كذب انا ابن عبد المطلب انا anan لا كذب انا ابن عبد المطلب يتي yace ina gudu na zama annabin ƙarya yace ba ƙarya bane to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su kai controlling abinda ba su iya yi amma duk da haka haka yakin ya tafi baina baina domin a gwada musabin musulunta da ma tsofin musulunta da Qur'ani ya bada bayani wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma Mubi bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh